ana siyasa yanzu da 'yan dafarar siyasa makaryata masu kawo gaba masakiya tsakanin wa da ƙane a apc da sauranku a saurara mutanen apc sun zagaya a najeriya sun ce pdp barayi ne ko? zage ku an zage mu an wulakanta ku an wulakanta mu an ce mana yan boko haramun an ce mu ne talauci mu ne yunwa mu ne komai bala'i amma su wani yayi ne saurara sako ne kwaya daya kusan ne karfiji kusan ne karfiji me karfige buhari baya sata amma a jam'iyyarsa akwai ameci akwai ofabiyo akwai su ainihin maman daura da kota na ta su ne ainihin 'yan caca shi kuma zai kartigi kowa ya ce ba shi wanda yake hisabi kan jabarawo ne ku gaya masa cewa zaben 2019 in Allah ya kai zaɓe ne wanda ku ku ‘ya'yanmu a kan gobanku a wancan zaɓen an ruɗe ku an buga ku an kawo musulunci wasu ku a nan kun yi apc wasu ga kun apc ne ka kun gano kun gane a wurin a yanzu a pdp tarin pdp shekara ta shida mun shiga wani kasa guda uku gwamnatocin guda ne dole karkiyar babbara ɗan pdp ne amma maka zo a kan ainihin shugabanci na ƙarya na su fari aka kan ku ni a yari ya gare ku ya su Najeriya ta jikin shafin farko shi ne shafin pdp zaman lafiya zamanci, kwardini arziki shafi na biyu shafin apc iyayya gaba yunwa cin mutunci iyayya saboda haka ku ne al'adai ba ruwan al'adai kun san me pdp kun san me APC zaɓe yana wurin ku assalamu alaikum